Alhamdulillahi Rabi al'adamin. Wasu salatu ala rasulillah, amma ba da salamu wa laifin wa barakatu barkatu. In na yi katuzu kutse an mini karatun littafin al'amanzu masu bikan yi. Ya na bai ta gwaji kyau? In na nuna bai guni, shafoshi bai mutu ya zulhijja 1438 kanin na nigeria na ajin daidai da tsafo guwa da guni ya tsafo tawani ci 2017 kanin da yan miladiya na manga wa ma a adafta hu ilal ashabi min kaulin wa filin fawa mawukofin zukin ga wa ma in adaftahu wa gajiye ba yi da sahabi la bayan sahabi shi nan min qawlin min ya gajo wa fi'lin bi fawuwa fa huwa mawqufun wai kiyo e yugan mawquf fa huwa mawqufun zukin ga mawqufu na ngadon na as-sahabi da ya ce wai da na ga gumbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai ma ni ji gani bi ma jahan jeli ta ce musulunci wannan sahabi bata mu iza adil iza adal shayo ko mun gane sahabi bata mu iza adal shayo ga malalita fiya zero wata adili sho wa dalle le na ga sa na hada ngole ba ba ne ga ganin jaru be ta dilu ba ta ne daga ce ta ju na jo opuwa biyo muje ce zi ba ya e ce sahabe shi ba ibn ya sahabe bai ni da cha hadi tabbatarwa ni takaitaba Allah wa nabi wal muhajirina wal ansar wa kullan وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل كنتم خير أمة أخرجت للناس خير الناس قرني kwai ji gane ko good ebe na zangoci da bai gike abu rera na mutunci ci ma hadisa a ci ma abubakarata nga e e ya je gabin aja ga akwai gwadisun abubakarata obin lanin ajiya a yi feminist ya a ganya da ci hadis na alibi ga laifin fiye a kaumun wallo amrom imra a gane dai abu bakara ta gubi wani ya jiki a yan agwa na wale ya gane bata mahalle ba le mana jin alu sunnati wal jama'a shi ba a'lam bis sawab wa ilayhi al marji'u wal ma'ab al mawquf na aga gobe daga bayan sahabi ko ya gunji ko ya tunji ko bi energy nke lebe ne amma ya ba wuto bu kan gwabu ga tun ba na biya ko ji gane ku misali ya e mawkufu sayyidina ali radiyallahu anhu ga hadisun nasa bima yarifun aturiduna yukazzaba allah wa rasuluhu efe hadis na ya gba sa shi nan wikiyo wuye na ga ɗaya ne wa ga ala su kube tutu ya na manaza mawkuf ya tun al-imam al-bukhari gobe ko ya ci wa amma ibn abbas wa mutayammin ga abdullahi ibn abbas kun ji zai limanci mai da kiyan mafi umma mai bi taimame ya bugo zan do ci ji wa shi zane jan alula na zuwa egun yo na dikiya na kagwa nan ko ya zubu shishi ugongan pajiko wọn àṣe pàdúrúzọ a ti kí a aṣọ aṣọ ti ká gan nínú ọ̀nà. kó takriri misali ta biyu ga gan wuce yiri da ya sahabi kan zai mu majin karo ya wuce amma gbani sahabi gabe shi sahabi ci gan mina sunnati mina ya suna buno kaza bi kaza ko sahabi gan kunna alaji rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamani anabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fefe ji kaza bi kaza wale ga hali wuce abeke na shunga ganin ko nga gangan ta ga wuce mawuji mahalu ya shi adu shakfiya wali ga hali ruci e ba hukunci a ga hukunci yan maukufu a gan eh a gan maukufu ro amma to su hukunci yan marfu wala in ma na wa ga gayyan na ni sallallahu alaihi wasallam mudiki nan mudi tabbatarwa wa ma adaftahu ila al ashabi ina gaje da ba sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam nan min qaulin yagan wa fi'lin gangani da yatun fahuwa ya wuce gai mawkufun gai ga hadisi mawkufo zukin ene zukin na ulim wa urif a kiwe a madiya ilimin wa fuhim a madito fahimtu ko mun gane bai ce yagwa ibe ni ci manya ga wa mursalun minu sahabiyu sakat wa kul garibu mara wa rawin fakat wa mursalun a ga harisi ne mursalun minu ngai minu gwana a sahabiyu sahabi sakat nana sahabi awa yi mana atus na sahabi ako wa kul ga garibun garibu na ngai ma rawa rawin aka tuna yana zane rawi nan jiki nan rawi nike ce gobe nan amma sheikh abdulsattar muji ku ya gannan wajen gani ako a ga sha zarzaki na mawuye fafa ini nole wato littafi gaje littafi na ijepa ta yi amfani bai mai good foundation na zakama jafe jiji ma ba wani ya buwe ji makanta jadi daidai ẹ̀kọ́ títí ga simplify gan pàìwọ̀ tí wújẹ́ ti fàyán wàlẹ́ zanúwẹ́tì bẹ̀rẹ̀ kò ní àwọn àjọṣiṣẹ́ lé púpúrú yìí zanúwẹ́tì wọn àkú kọfí kásẹ̀tì ní kéétí zanúwẹ́tì wọn àjọjí lónúpé zanúwẹ́tì wọn àjọjí lókèǹtì zanúwẹ́tì wọn àlúlájẹ dẹ́wọ́ra káyọ̀ dẹ̀dù fẹ́ẹ̀sù púpọ̀ ẹ̀fọ́ kí ibo zandó ọ̀dúndé rẹ̀gbọ́rẹ̀dẹ̀ wọn àjẹmí nìyẹn ìlì mi nọ́nà òchàchí yẹn nìyẹn zàírí kìtì ẹ̀jú kàtìbí lọ́wọ́. ṣàfi pàṣúyà káṣí lágbèjì ọ̀tọ́ mọ ẹjí ẹjí wọn kú yóò fún ẹgbẹ̀rún fẹ́ kábẹ́ẹ̀tì ní balóńgù kábàlóńgù àti akọ àdékáwọn ti kọ́ àrùn o mi fi ti ebe na mun manye gbaru figa shi na su kun gala wuce yuzu ya approach na nan ebe na mun manye ji makanta da shi karatu ya wari ppp wanda sun gala wuce jikiyar wuce shi shirai gbogbo ebe go it's not bad Allah ya samu dace a shek abdulrazak a abdulsatar ga wa mursalun min fauki tabi'in sakat wa kul garibu mara wa rawin wa mursalun hadis ne mursaluna min fawqi tabi'in saqat zane ga be gboro e, fitiye tabiyo ne wani kiyo wuciya wa kul garibun daga garibu mai mara wa rawin faka ga ne zaini bu ga gobe ne ene ga gida abu ne ga kirkiyo kashi ene kirkiyo ne ga ga ga wa mursalun min sahabi saqat ene mursalun ga ene sahabi alikinan ma waya na in ga yin wakati yau ga sahabi ga waya ba abu da no problem ebe na adalatu yin e sahabi ya jike waya establish ani waya establish ani bugo jahalatu yin e sahabi la ta duru wa la kun duru biya amma manya adi manya hadis ga jiga mursalu tabi ga ne digan zi tabi na wo be yo in separate case ko na yi ciwo ko be tabi tabi na ndo wo ko be sahabe yi ngole eh ngole zahiri ki tuzuli wo be ndole wala wala ngala ci wudi jara babu ne bona ngai ga sahabi ga ci yo no problem hmm. ibn jalatu hmm. hmm. ya sahabi ko la kun biya ebo adalatu ya sahabi wa tabishan ta ye jiga ga bale ga dana ndo ko ele to ibn nawaji ba no Eh, sahabi kan su wa da wani wucin zamda ga wucin ne ci ba da wani ko? ne na da wani waga ɗuwa ganda sahabi yin wo no problem amma wani da kwadin wuji sahabi yin wa ya mm. kuma ga da tabi yi wo zai tabi wuce wula mutu ya mm. tashi mm. ebo eh, na dalatu na tatin sahabi bai ne ta kin tatin tabi shi ba za mu ɗaya zai dan gwale su abin shi yadda mani ta bi shi ya jira a kida wari ji malo zamu ci zamu ci a kida ya kadari ya shalwa hashi a kida ya nasu walo zamu ci a kida ya tashayi walo zamu ci ko laji gane ba shabe biyo zo nan a fe afẹ́ gbígbọ́ tó ètò ìsinadì àmọ́ fìtínà ibi tó amílẹ̀ sọ́jà ẹ̀sán múlẹ̀ náà rìjà lẹ́kùn ètò rìjà méjì àlè ìsinadì mí lọ́la lè sinadì kálá máṣá ìsinadì mí nàìjíríà ibo ní kágbélé wọ́n ìsinadì wà zanúrò àgẹ́ náà yìí náà. na gan gan ko amma zai yi wa bai na wani wani tun ko tabiyo ko tabi tabi ne ko tabiyo ko sahabu biyo biyo ko be biyo ko hadija ko atun ga wuce ya misali abu da da dilita fi ga almarasilu ngo diga na ko zamani ya fayi na mu kami istilahu da istiqraru na kami istilahu tamdila je mai hadisi yushe duwan gina man shi dan bo hadisin da wani diga mun ka ciwo na jaru yi wa aja ga mursalu ko la diga ne wa ga mallalit abu dauda kalita fi ga almarasilu ga da almarasilu ya abu dauda mun wani definition mursalu na kawai un felo kuma mun wani definition ya tabi ga ani digan kawai un felo kuma ka hadisi ka da yake ta ta tun a ga mursalu nga da azayu ba ngo ce ngo ta bi ga ke ga ni bi ga ngo mursalu ta mu na sai yuzu zamanu ngo ne ko ta mu wuce iftilau la da yake kirarwa ko la ji ganewa me ke yi dogon magana na cikin amma dai almarasir ya abu dawo da wallahi yani zuri da ba al-imamu zuri annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ana bi nasim min al-yahudi fi khaybar shi har harbi fa sama lahum ga annabi sallallahu alaihi wasallam in wa taimako be zan wuce shi min ya yahuda jo na kiya khaybara ka kunu gukuna anabi ci larabon ci ya min ya gani mu zuri min imam min za ko ta ju da shi gudan un la gani la ga anabi ganzu ni straight forward amma hutu tun zanin wabe ne ya ngo jiga ni ko ko sahabi wa biyan ko bi wa biyan you don't know and it's not automatic ga tabi dole bi sahabi ga wawa it's possible tabi wa bi tabi ne shi mun ko la diga ni wa it's possible tabi wa bi na ne shi mun ya ga bogo ngala ki mursalu ya dikiya ila mursalu jin kuja man wace magan mursalu yake babu tabi na jelu da ban bi sigaru tabi ina shi ebe na ele ga kibaru tabi bi sahabi jiga wo man wace maga a ah, tabi ne ji benio marasilu aji aluji kiyan aluji hujja al-imam shafi bi zan wace maga a to na a lamurus marasilu ya tabi ne ji hujja ne ban bai sayi bi eh ga sayi ibn musayyib ya sai sa'idu bin musayyibi dole aga kau aga sa'idu ibn musayyab a cikin aliyu ki kace waliyo to ya wuce shadda bi fata ya kawo abin da a cikin waliyo eh amma ga gbau eh ga sa'idu ibn musayyab ya sai sa'idu ibn musayyibi Wole, inna ma yadda mini amfani lo makanta wọ́n bẹ̀rẹ̀ lánàá ndakwen sa'id zamanin jahiliya ji ɗaya zashe dabuwa magin gaji mun gwamna yagin na ya kuci yagin ne kuci ne lu sacrifice yau kuci ma fe jidi mayo ko laji ganewa so ndakwen sa'id wajen ganewa ko wuci biyan ma egi wọn ti ge gimi nana mi yi ji sacrifice yàtọ̀ kó wọn ji yakutiya a cife yuga musayyar sun ma na zanen a ji sacrifice ba da ta kuma ji wani wani yan wuji yan kutiya musayyar wuci ganji zugu wuci yan magi a ce yi wuci gan sayid ko laji fahimta a ce yi gan sa'id so sa'idu wacce gajin suna a ci gayu a gan sa'idu Ibn musayyab shabebe zo e za yi ci sa'idu ba biya shi man wuce ko e za yi ci dago ya ji sa'idu sada a ce nungu. so a ci aja fe da ya sa'idu Ibn musayyab alali mai na ya kpada zubu sa'idu ya gina zana di sacrifice ya kuti nan daga olaji fahimta ko olaji fiki ugan na ah. so daga babu gaji su sai da shi yau ga hanyar da su sai da shi yau zan doro na gayi ga sa'idu bi musayyab ne so kwa ga wuce luda nan so ko mai gwaduwa sa'idu daga ba wuce mai hadisi ga to daga yinan nan yi ga sai yi sa'idu ga sa'idu bil musayyab ma sa'idu bil musayyab pẹ̀lú láti gáàdìwà ǹgágbọ̀nlọ́wọ̀ gágbọ́ sáàṣẹ́ lítàfí àdìmáṣí tàbí mùsùlọ́wọ̀lẹ̀ àdìsìṣẹ́ àwọ̀rọ̀ mùsùlẹ̀wù lẹ́gbẹ̀fì àrízọpá lẹ́yìnlẹ́ ìgbẹ̀fì ìjánu pátánà mùsùlẹ̀wù ìbọn fátàyà má bọ́ mẹ́rin sẹ́yìn rí imamu lawun ga bambe marafilu yan sa'idu nan gai gagan wiji zagin abu rera ko laji ganewa wale ka daga babu ni wale ga na rashin da je zaga abu radi fiyawa ne da kauci jiki a nan ko laji ga egi ini e wiziyo egi abu rera so abu rera yi yayu so imam shafi bai mun wace ce to aji ta tabuyin marasilu ya sa'id ibn musayyib kí máa bẹ́ lọ́tì so abẹ́ lọ́tì gan mọ̀ra ti ìlú ṣìbí àbú rere ń wo àmọ́ egbó yẹ yìí nù ìnáwó ètò nù àjò ńgá níbi gan. bú léwu pẹ̀gọ́ láti wa mọ̀gá mọ̀ra pé tàbí pé tàbí lójú kí á eh luji hujja galibi mai ya yi mai na ɓe tubu na gadon ko mun gane amma maza bayan malikiya eh maza bayan malikiya lotu mai marasiri maza bayan a hanafi ji eh a lotu zai mai marasiri shi mun eh? ka na gilaji a na gilaji a no amma kawai ni mina akwari ma mahmud na ambalo mun mun lobe ga yi lunci mun Allah wa'ala so at least dai ne dai mursalu na waji ganewa wannan ko to a dai ne ga mursalu sahabi nan ya mursalu sahabi zane sahabi na umbi ngole unga ga ga unga lag mu be daga ba ni sallallahu alaihi wasallam ga bi gani kwa ni jami alal maka kuna bi ga ga wuce kwa bi je wuce na unda bwa ko maka ni wuce ulalu musulunca ko maka ni wuce unda da na wuce ba ko maka ni wuce ulaga hatin ja kashi misali gbani abdullahi abbas abdullahi zubair Wole, alaga cin ya kakuna ni bishiki ana yan alibici ya iya alajanusa wani hadis da jagar labe na ga kai kakuna yan na ne na ilawaya sabi na ilawaya misali ko a ga ini a ji wani galibi na dole kawo ci ga wajen sahabe ga wai bugun marafi ne sahaba ji mursalu sahabi a gago zaliba na na ishe wani labari ya badu wahayi alayhi mulki eh, kina na ishe mai yi kan gani inda botu kan ala botu kan ga misali amma gari wani labarin yan badu wahayi ka ni wuce kun da gwazon wuce fe cane bila kakun ne wuce fata jinan no labarin ga a yawon ya bugu amma ga ga agoki an agoye ga yana na aisha ya wa kul garibu ma rawa rawin fakat ko al garibu ngai allazin farada bi ce shakhsun wahid fi ayi mawdi min sanad wa qad tafarru bihi hadis na rawu ni ga guyo nan yau ji gane ko misali hadisi ne garibu na hadisi na malamalu bin ya ji wani mali kulli mri'in manawa fali ga hadisin na gube daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar umar ibn al-khattab dan ba sayyidina umar zanen gube ne al alqamatu dan ba daga ba alqamu zanen gube ne muhammad ibn ibrahim taymi ne ba Muhammad ibn Ibrahim Taymiyo da na gube ne ya ibn Sa'id al-Ansari da ba ibn Sa'id al-Ansari ga hadisi na cikin shi ba ga wani hadisi na garibu amma yana da bona hadisi kan gai garibu eh luju huja wani ga tazo to aqida to kiyo to ibada mutazza yi sashi ya e, mutakallimu na jige ga ga la hadisi ahaduji hujja aqida wa ndoci oto magana la hadisi ahadu yu sai yu la hadisi ahadu ga ganna wajibi ko na yara ma eh la hadisi ahadu yu ga ganna wajibi na yara mu sabai ga nubu hakan ko ji gane ku amma la hamalu alil madinati ashda hadisi ahadu amma la kiyasu ashda hadisi ahadu ko mun gane Allah samu dace no wani garibu e type ni mini types a ahadu ya bona azizu to garibu to azizu to mashuru buta tri ahadu ko yi ban dan wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati al awsali wa kullu ma yandunduna lam yattasil bi hali yati salu sanadiya ma'ana wanda ya gwafi isnadu da yake salwa mun kafi wula usali a ga hadis na da kiyo kuma zabe doshi hada yanke tawo almun kafi na hadis na isnadu wanda kiyan wanda yake salwa ma'ana wanda gwafin waje ko rawunni ko na gana ko dana ne ko dana na gani na wajen kiyo eh nla gwa wodo ja amma on condition ka na ga na sai mun kati na wa yiyo wa da ala tawaliya ruwa tu ne ne te gbogbo na wa a la mi la to ja aga la mi la to ji ngo le un tu ti kai ko ji fahimtu gobe حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب أن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة لأن الله كان يري وإنما هو من الظن والتكلف الإمام المنذر قال إثنين منكتو ابن الإمام الزوري محمد بن شهاب لم يدرك عمر wọ́n ti kí à ń wọ́n tún fẹ́ ìdìnnà ọ̀bọ̀rọ̀ mọ̀gún jù náà ẹ kí ọ ẹ bọ́kọ́ àdé àdéke ìǹkì tó àwọn kí ọ wọn ló wà nínú ẹ dà sí ǹgọ́ ǹgọ́ dà kẹ̀lẹ́gẹ́ kan náà làwọn ti máa tún bí ó dà sí mọ̀ wọ́n gbẹ́gbẹ́ ń zìrí kéṣe والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوآن والمعضل hadith ne mudallu na asaqit min usnan ga ina zagu ba ga kan yabo no wa ma ata mudallasan ina magabe ci mudallisu na wigiyo tadno la hadith no tadlisu madan mun wa ga yiru al mudallu no ka kuna ga mu an anun an sa'idi an karamu mubhamun ma rawin lam yusamna yitami la paye ga ta dili su ba ko ta yici ga bege bu igoro igoro wuce ga dana ne wata wali mu hadis ne mu na? nan ngai na rawu guba ko na ga guba nan na labi tudo shi na hadisi yo akpa nan ne ga guba ne nan mun ka tiwu yes or no mun ka tiwu ndoro mun ga mu yes or no mun kati undondo unje ga mu udolu eh eh? Ah, eh no no le hadith na we ga unja la ga yes totally ani e eh, ko na je mun kati wani za ku ta mai ana ma wani da nan ni ba zane ta bai sinadi zane ta ci sinadi zane ko zo bai sinadi da wani ba ku za wuta

kayan ma gaga hadis mai munka ciwo nan zai nuru jikiyo zai nuru wuya sinado amma is possible na zai niyawa ya taɓa ba zai niyawa ya taɓa sinado zai niyawa ya zo ba sinado nan ta a hadis na to sun munka ciwo ga ayu to sun ne amma a legan halin ne munka ciwo na to un bigan mudorun nan ke bi na makan ci un jankali a munka ciwo be da na zai ni kawai wuya bu ko modalu madana za ku ba waya bane lami yi doshi nan hari na rota mun ka tiwo nan zikiya N'ga ga maga na nan gole ngala an sai an sai ne bukatan it depend ko di fahimta ne ga nani magaji na ku ba waya mun ka amma lami tudo yayi ko ma fari bi zo bai eh eh mun bi ngole ga ga je ni za ku ba na waya za ku ba waya so yibo ne je labi layo jin na malai mi ja waji fahimta wani eh, to amma da ga hadisi na zai ne a waya ki caro wani abu ba cike da awa ya ba mu shi eh kyau hanya zai ne a waya misali zai ne a waya caro abu ba eh. cike da waya ko sashen sun mu kare yau zagu ba yi rikici soro zagu ba ni yi yau jina aga illa ne fiya in gobe ga hadisi ne titi illa kamar fibo kace wato babun no remudal babun no nke tawo dabo babon noma kaza da kazan da sun da muke guda suke da yi fuge go le ga haki ne a sheikh abdullahi bin ibrahim al-alawi on fait di fan ye mu gan wa mu dolun min rawi min ni khali fasaidan lakin ma tawali go mu dolu hadisi ne mu dolu nan ko wikiyo nga hadisi na rawo guba wakana fasa'ida ko zai ga guba nan lakin ma ma'attawali amma on condition ga dikiyo Allah mi layi doji ngo ni kaga Allah mi layi doji an ayi mu dolwa muka fi wa da yangancin Al-Hakim Abu Abdullah Mulabi بإسناد لبعان القانب عن مالك أنه بلغ عن أبا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعام وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق وجي ينجتو تطوفو وعدد biyu bai بولو أما amma أما غوجي amma a gujiya sai na gaji gina sai tunu ga alwani alhaki mu ga hadis ne mu dolu sọ́ọ̀dì èyí dọ́ọ̀lù méjì o ra ogún bàtà odò tí màálùkù bí àbú rẹ̀ rẹ̀ yóò a muhammad ibn abdullah ni wọ́n ní bẹ̀bà búrú almudallasu ya na aibu ń doci wọn àti na za ìlú mọ wà an ìdóró jí wọn nga malaja tadlisu ya bayan wace na ke tumanu aibu sil'ati anil mushtari aibu ya kana wai kuna wuso zane dikina ana shina kotonu wajo maga made in china china wajo maga kiyo maga made in germany e gwaji jiwa babu wo maga kiyo eh maga made in maga made in kwa made in made in korea ko ji gane ku ta yole ai gundo ci da mana wuri kino wuso na ta ngata dilisu ngawa ma ata mudallasan da wani ko al'awwalu al'iqatu lishayki wa an yankula amman fawqahu bi an wa an وثاني لا يثبته لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف أوصافه بما به لا ينعرف شيء كده الأول يما فاي الإسقاط لشيء يزلك من يمتشويا ما تويا wa an yankula an man fauka bi an wa an ngon wa be daga ba zai ta fiti wani bi an ko bi an yi wa saniye ba ci la yuftuhu wa ci to man wuce wato ya lakin amma yasif wa juye fuji bi ma bi yi yan arif na ujibi ga duya nan

atalli su gairiri ruwa ji gani ako zan doci ciwu ganda a guta zan doci ciwu ganda a guba zan doci ci maki ganda yana gacin a ganin mini anuwa wuyar tadili su ade tadili su taswiya wajen gani ako tadili su taswiya ngai riwayatul rawi an shekihi thumma isqatu rawin da'ifun bayna thiqatayn laki adum al-akhar wa muhammadu wa thiqa eh wa abdulaziz wa thiqatu sabtu ngo jiganya ko zane ci guta ciwe Eh? abdulkarim wayo misali wikiyo wi doif wacce bai na ji gbani nan wa muhammadu wa gwariwa ya beziyan da abdulkarimi abdulkarim magwajewai ku yau ko e za ci bai gawa gwani waya da yawon so mace wagan wuje ga wa tuye wuci da azikari mun na tuye wuci bai da ziyo ji da waye abdulaziz tuye abe absalamu tuye abe gato mun na tun su da yin wikiyo wido yi e eh, gogo is very easy na wuje a gagan haddasa ni muhammadu kala haddasa ni abdusalam wato abdulkarim no sai za zandoro ma ne to wato abdul to wato abdulsalam na shiranan gani ya jiki lokaci ni ya ji rayuwa wuro ya ke gume goshi wani tadis ne tadis su taswiya waji fahimta ga irin na kuwa eh waji misali a the student in yace gun class wadde class ha wallo class wani student in yace ma gun class ne ba student wuce da yi furo ko ni fahimta ko student wuce ta ga ga lecturer ga kazan ka kuno ga da ya ka tuci wuno ga student wuce tuye nan da jiki an a go ga waya wani da kina ko fi ga lecturer wuce ga kazan wuce student wuce tuye ya, e gona wato gumbe ga lecturer wuce ebe ko ga lecturer wuce ga ga ko wani a fadan be turu da wuce wajuwa misali na kiliya ni daga na jama'a university wani gala bisila misali na tobi mun ya mulu yau yau tadlisu taswiya a ga mini zai je ji tadlisu irin da dokun ganin baki ya tubin walidi misali ibn abi hatim ga samitu abi nan wani babu gazi babu wucin abu hatimin razi alhanzali kawai agwa a shi wajen a kira tura zai ne wajen bi agwa timiya kai agwa nole abdurrahman ibn hatimi ga ga samitu abibi wani baba wani mana agwa timin razi gana wajen tun na isa gobe da ya ba ga da sani wabul asadi ga haddathani abu wahab asali an nafi a an ibn umar Hadisiya la tahmadu islam al-mar'i hatta tarifu ta ra'ayi ga gaji ya wa ya musulunci ya zama sai ya kiye ni ga ra'ayi ga kiri na bezo abuwa ci cini gan hadal lau amurin kalla mai ya famu <laughs> hadisi na lamarin doci gubo da kyar yana da muna hadisi nan na ji fahimta ga nan rawan al-hadith ubaydullah ibn amr ga hadith na ubaydullah ibn amr gubo mai sika daga ba ishaq ibn abi farwa mai da'if an nafi da ba nafi mai sika ngole wale ga ubaydullah ibn amr mai sika nafiya wisiqa ama ishaq ibn abi farwa na gutaca ba da wani da'if a cikin du'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ganci ubaydullah ibn amri wole kuni yu abu wahabin ngama ya asadi wole a ci jun kuni ya babun na ganci wale ga cin ne wa gangan abu wahabin al-asadi na ke yi di same ishaq ibn abi wat ibn abi farwa nan ko ji na ko abu wadin al-asadi wala a tila kuni ubi a tu sun nuya e bu an kali o be faji yin gan yo mo hatta idza tulika ishaq ibn abi farwa la yuftada lahu wani wa not to survive gan ngaya ale gan kpata ne dewa gan ba ngo le tadbi kenti na tadbi kiyan atakuya zan wati ne zai funa wuci ku taka ne sai ka tai ne wuci dikiyo ku ko ba kwa kun la da yu nu na unju sun jiga ko kula gani bayana a ce da tadliful isnad wa gwarwa bibi sai wace ga wabi ko waya gwari waya ne bai zai yana wabi na wace wabi kiyo ga wabi amma ga alalar waya bai sun a ga haddasa ne wanda a ga kiyo wanda a ga kala ko ga an ko wani fahimta min nan misali bani man wace na mu na taliba ne a gan malos ma yi wuwa katun amma a disi ka zama malos ma lalin wuwa ya kawo gada gaji makanta wuce ga a disi na bai malos ma yi wuwa gago agwa a gago e wani agbo ga waje katun ni so hadisi nula wuwa ya nan wo ga gaujuwi ga wo amma wa ga ga addasa na saboda ga ga addasa na ga gama nasu abu ga ga an nguko ba wai ga anna nguko ba wai ga kala nguko ba wai da tadlisu innan ya kowa ji ina da sai ladi amuli liyo daga daga ko abu zubair an jabirin kala وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك به الذي بيده الملك قال النبي ليلى سوغا صلى السيد بابن تبارك الذي بيده الملك وتكي غوروا وتكي غوبي دغه بيان زهير بن معاويه انه قال وسالت ابا الزبير أسميت جابرا يذكر أن النبي الله أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ عليه كلام التنزيل وتبارك قال ليس جابر حد حدثني قال حديث جابر غانيه walakin haddathani safwan aw abu safwan wato hadith na safwan ko abu safwan gunya mu yo ja ko ngo le misalin na tadlisu ya abu zubairu ro ngo ko huwa ya na tace kibo tace isnadozuni ade tadlisu shiyukh hadisi nun wabe man yi nan wọn wuce wabe man wuce amma nga man wuce tuye ko nga kuniya layu ko nga nisba layu ko ga sifa layu na a tuye duniya nan lole ya ce tekniki iri nan ga ibn hajar kalita abin ce ga tarifu ali taqdis bi maratibul mausufi na bi tadlis yabo ɗin martabai zai dai sai fahimta tadlis nan wani zane ji tadlis nan ga haddasa ni hadisi a gagu amma zane ji tadlis nan ga ga an a jiki an agwa kuga ga kala agwa kuga nan. agwa suka taslihu samayi ka gane ku salim abubakar bakr ibn mujahid min ayi majo ayi matul qurraj ga haddathana abdullah ibn ga haddathana abdullah ibn abi abdullah zana wa baba abun no yi abu bakr ibn abi dawud sijistani hmm? zano nga abubakar ibn abi dawud a sijistani ngole ko waya ko jikiyo waya ko na la difficult e bodo wa ti o gawo gawo rifaya e bogo pale gan lo litasi lo ti de litasi advance e te mu to dawla di so wa etiyan lamarin na ta tadlisu taswiya ta tadlisu isna ta tadlisu shiyuk ta tadlisu buldan da sauransu a ga ya ga yau ji gane ko in bane za ku ce shi shi wai da ji kokari ya lamari ya ilimi wa kuma da fiwa ga ajiye ba ya yi bu na yi umaru bi ma lalle falu <laughs> tashi eh lu eh, ji kokari wa ne wa da birbirin ne ci ji gubo na wa doka wa ku zai dana ku ji kokari ji ẹni wa ni wa present wa gungun hmm. tashi ẹni eh, gun biya ni wa present wa gungun lórí bu ina hmm. muso yoga zanna doyi fuyo amma ibn waga wala ga wuyun gone su ku ngu president ya biyo sunan ga ci wa dogon ngaya misali misali bani ila e ga ga ga bi la mi tu da Muhammad Yusufu waya baya wa waya yu amma ibn ne zawo ci bani mutan eh al Yusufi al Barnawi a jigeji jiye di fafatawa da daga ba sojo yi to ce jiye lo daga babun nan tililin gumbe mai wajen gane wajen wasa da al-yusufiya al-barnawiya ya wajen yusufiya <laughs> mutan walaji fiji walaji fahimta ke irin da kuke wana al-yusufiya ya muhammadu yusufu al-barnawiya ya kiyo ya barnu shi kenan a magabe ga to zane boko haram wato su magaji zugu ga kiyo ga ya ga mala su wu. yana wato magawa da mu soyi na ma mudanar. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk